muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama musamman ya ba mu rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma yi mana baiwa da haduwa a masallaci a masjidul muhajirin wadda aka saba haduwa a irin wannan rana domin karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz gida oha wadda a sheikh muhammad nasiruddin rahimahullah ya wallafa muna karatu mun tsaya a shafi na 151 za mu san shiga gabar magana inda ya ce sun maƙalar tirmidhi aqiwal hadith ana magana akan hadithin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma da yayi sallah abin sallar janaza wadda abdullahi bin auf yake ba da labari cewa ya yi sallah a bayan abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma dogon da suke sallar janaza abdullahi abbas ya karanta fatiha kuma ya karanta sura sannan ya bayyana karatun nasa har sai da waɗanda suke salla a bayansa suka ji yana karatu sun ji karatunsa na fatiha suka ji karatunsa na sura wannan shi abdullahi bin auf ya tambayi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu cewa wannan shi ne sunna ya kuma tabbatar masa cewa e, lalle wannan yana daga cikin sunna to muna magana kan bayanin malamai game da wannan hadisi da cewa sun tafi kan tabbacin inganci domin imamul bukhari ya tabbatar da hadisi hakanan su abu dawo suna sa'i da firmiri da ibn jarud da addar kokani da hakim rahmatullahi alaihim duk waɗannan ya ce kuma siyaki na imamun bukhari ne yadda ya kawo shi shi ne yana magana akan wato maganar da malamai magabata suka yi akan wannan hadisi sai muka tsaya a inda ya ce sun makalar tirmidhi nan za mu tashi insha Allah suna fata Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى على النبي الكريم قال المسلم رحمه الله ثم قال الترمذي عجب الكريم هذا حديث حسن كريم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره واختاروا ان يقرأوا الفاتحه بالكتاب على التجربه الاولى وهو قول الشافعي واحمد بن وقال بعض اهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للغيب وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة نعم ثم قال الترمذي عقب الحديث lokacin da imam tirmidhi ya kawo wannan hadisi a ƙarshen hadisin sai ya ce haza hadithun hasanu sahihun wannan hadisi ne hassan kuma ingantacce والعمل على هذا عند بعض عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كما حكى أيكي يتفي معنى ذا أكرم فاتحة إن أن يكبر فرقه har ma an samu akwai damar a karanta sura kamar yadda hadisin abdullabin abbas ya tabbatar cewa ya ce yana daga sunna idan sahabi ya ce yana daga sunna ma'ana haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ko kuma haka aka ga yayi ko da a wani lokaci ne don haka yace aiki ya tafi akan haka a gurin sashin ma'abuta ilimi su haka suke gani za a karanta fatiha in an yi kabbaran farko har ma ana karanta sura daga wato eh, ma'abuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi sallam da wasu su daga cikin malamai waɗanda suke ba sahabbai ba duk sun tafi akan wannan na an a bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sun zaɓi mutum ya karanta fatiha bayan ya yi kabbaran farko a sallan janaza idan an yi kabbaran farko wadda take gwame da niyya to abun da za a yi shine karanta fatiha wa huwa qawlu shafi'i wannan shine maganar imamu shafi'i wa ahmad da imamu ahmad wa ishaq da imamu ishaq rahimahumullah wa qala wannan shine abun da suka tafi akan sa sahabbai tashin sahabbai da kuma manya-manya daga cikin wani tashin manya-manyan malamai kamar irin su imamu shafi'i imamu ahmad imamu ishaq sun tafi kan cewa in an yi kabbaran farko a sallar janaza to fatiha za a karanta wa qala ba'u ahli al-ilm tashin ma'abuta ilimi su kuma suka ce la yuqra'u suka ce la yuqra'u fi salati al-janaza fi salati ala al-janaza ba za a yi karatu ba a karatu a sallah in dai ta janaza ce to ba a karatun alkur'ani kamar yadda ake yi a kalla ta wato ko farilla ko nafila wadda ta kunshi ruku'i da sujjada sallar janaza ba ta da ruku'i a tsaye kawai ake gama ta kabbarori guda hudu to sai suka ce to in dai wannan sallar ce ta janaza to ba a karatu a cikinta. ma'ana ba a karanta alkur'ani ba a karanta alkur'ani ma'ana karatun fatiha fatiha tana daga cikin surorin alkur'ani to su sashin malamai abuta ilimi su abin da suke gani kenan suka ce inna ma huwa sana'u ala Allah kawai abin da za a yi shine yabo ga Allah za a yabi Allah ne in yi kabbaran farko amma ba karatun fatiha ba wasalatu ala nabiyihi sallallahu alaihi wasallam an yi kabbara ta biyu za a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ana annabin Allah wa du'a'u in an yi kabbara ta uku sai a yi addu'a lil mayyiti ga wanda ya rasu ko wacce ta rasu wa huwa qawlu thawri wannan shine a maganar Imam Sufyan al-Thawri na baya abuna abuna Imam Sufyan al-Thawri wannan shine maganar sa wa gairihi da wani wanda ba shi ba wasu daga cikin malamai din min ahlil kufa musamman malaman wato garin kufa su sun tafi kan cewa yabo za a yi ga Allah idan ka duba za ka ga ko da a mazhabar malikiya eh, sai ka ga cewa a fikihun abuna yawanci littafin sashin malikiya sai ga an tafi kan cewa asfana ne Allah wato yabo ake ga Allah alhamdulillah allazi amata wa ahya walhamdulillah allazi yuhyi al-mauta lahul azmatu wal kibriya wannan sune abinda ake fada in an yi kabbaran farko yanzu idan ka samu abinan da daga cikin dattijai in ka tambaye su su maka bayanin abin da za a faɗa idan za a yi sallar janaza to za ka bi ba za su ce maka in an yi kabbaran farko fatiha za a yi ba to shi za a eh, abu ne yawanci eh, su ma suna daga cikin wato akwai malamai magabata wanda suka tafi akan abin da su suke kai to shi yasa mutum ba zai hujumi ma'ana magana mai karfi ko kuma kaushi ko abin magana mai zafi akan wanda suke kan wannan ba sai dai kawai bayyana cewa abin da ya fi tabbata a sunna kuma ita aka zo yi shine karanta fatiha saboda hujjoji da suke tabbatar da haka su ne suka fi kowanne ƙarfi shi sa za ga kan misali a cikin sauki kawai ko an zo sallar janaza inda har mutum yana da daman faɗa kawai misali wanda zai limanci sai bayyana wa mutane za a yi kabbarori in an yi kabbara ta farko ana karanta fatiha na yi kabbara ta biyu ana kaza an yi kabbara ta uku ana kaza wani a nan gudun ne kawai dama shi makarantarsa ranar ne kawai ya ji to sai in an yi karo a wata janazar kuma amma baya zuwa ɗaukan karatu baya zuwa ko ina kawai abu ne kuma daga ya ta ɗauro shi kenan zai da ya fara daga gudun iyakacinsa kenan to shi za a kowane lokaci idan akwai damar isar da kakon abin da mutum ya sani na abu na inda ba wani dalili da yake gani ko kuma isar da sakon zai iya haifar da abin da yake karin barna ba to sai ya san yadda zai yi isar don ka a eh, sashin malamai su imamu na sauri sun tafi kan cewa yabo za a yi da sashin malamai da abin da ma'abuta kufa yan garin kufa قلت قلت وهذا الحديث اللهم يعلى حجة عليه لا يقال لنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نقول إن قول الصحابي من السنة من السنة الجلع مسند مسند مرفوع إلى النبي مرفوع مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه الأقوال من للنبي من قال النووي المجموع إنه إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول في الأصول وغيره من الأصوليين والمحدثين. نعم. قلت yace sai ni kuma nake cewa shi mawallafin wannan littafin Sheikh Muhammad Nasir hadha al-hadith wannan hadisin da aka karanta na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma wa ma fi ma'anahu da duk wani hadisi da yake da ma'ana irin tasa to hujjatun alaihi hujja ne akan su waɗanda suka tafi kan cewa a yabon Allah za a yi da kalmomi na yabo ba karatun fatiha ba ce wannan hadisi hujja ne a kansu domin yana nuna abun da yake tabbas shine a karanta fatiha لا يقال ليس فيه ليس فيه التصريح ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بازاء الشيء وباب التصريح باب بينا السلري باب أبنا بياني السلري da yake nuni wato zuwa ga jingina karanta fatiha bayan kabbaran farko zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mana akwai dalili a bayyane yana tabbatar da jingina karanta fatiha bayan kabbaran farko a sallar janaza ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a ce a cikin wannan hadisi na abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma babu bayani a bayyane sarari tafire wato a bayyane sarari da yake nuna cewa wato ba za a jingina wato eh, karanta fatiha bayan kabbaran farko a sallar janaza ga annabi sallallahu alaihi wasallam li'annana naqul saboda mu duka muna iya cewa inna ƙaunar sahabi min sunnati kaza duk wani faɗi na sahabi in dai sahabi ya ce mina sunnati kaza yana daga sunna abu kaza yana daga sunna musnadin marfu'in ila nabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ana ɗaukan wani abu ne wato a jingina shi wanda ake rafa'insa an ce marfu ma'ana in dai sahabi ya ce misali mina sunnati kaza to kawai ɗauki maganar a matsayin wannan shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam domin in abuna faɗin sahabi mina sunna kaza wato yana daga aikin abu ma'anar sunna shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata ko aka aikata ya tabbatar to sahabi sai ce lalle yana daga sunna abu kaza yana daga sunna ba zai faɗi haka ba in dai sahabi ne sai in ya gani ko ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ga ya aikata ko kuma ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shi za kai duka sahabbai kuma su mausufuna bil adala kuma wato duk sahabbai babu wanda ake tuhumarsa cikin abin da suke faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam to da tuntunin suna da bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk ya ƙiri ƙariya abin da ya san ban yi ba ya ce na yi ko ban faɗa ba ya ce na faɗa to wanda duk yi wannan to ya tanadi gurin sa a wuta shi dan wuta ne kawai ya tun ya rasu ba ya san cewa shi dan wuta ne to sahabbatin da sun san wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya musu wannan to ba su da wani tunani na su kirkiri wani abu su jingina cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda sun fi kowa kwaɗayin shiga aljanna da kuma sun fi kowa tsoron wato shiga wuta wannan saboda tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu haka daga sahabiya ta mila sunnati kaza to akan dauke shi kawai a matsayin wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in aiki ne in ko magana ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don da bai faɗa ko ya aikata ba to sahabi ba zai taɓa cewa mila sunnati kaza ba balle ma sahabi ne abdullahi bin abbas radiyallahu anhu wanda koyaushe suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to ko da sahabin da sau ɗaya ne ya zo ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a wani ɗan ƙaramin lokaci ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ya ce kaza yana daga cikin sunna ko kuma haka na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to shi kenan kawai sai a dauke sunna ne ko da kai bai zama sunna wajibi ba ma'ana bai zama sunna wajibi cewa dole sai an aikata ba kawai misali Um, maliku bin al-huwairi kwana kwana kaɗan suka zo suka yi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya a shekarar ma musulunta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saura kaɗan a rayuwarsa ma ya bar duniya shine ake cewa amul wufud amul wufud shine eh, shekarar da mutane suka rinka shigowa jama'a jama'a wufud shine abu ne rukuni rukuni na jama'a to amilul hud shekarar da mutane suka rinka shigowa jama'a jama'a zuwa garin annabi sallallahu alaihi wasallam su koyi addini su koma garin su ta zo a gaya musu abun a aikace a aikata a aikace su kalli yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah su kalli yadda yake alwala su kalli yadda yake kaza in yana alwala su yi dafifi suke wai su gani to haka malik ibn al wahri ya musulunta wannan shekaran kuma ya shigo a madina domin ganin aiki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mutanen su da suka zo kaga amma da yazo yana ba da bayani sai ce lokacin da yake sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana fi witrin min sarati duk da raka'a ta witri ce ma'ana idan yayi raka'a daya in da raka ɗaya ce kaga zai miƙe tsaye ne don ta biyu haka kuma ya raka biyu ta uku zai kawo kaga zai miƙe don kawo ta hudu to idan kana fi witirin min salati inda ya kasance a witiri na sallarsa to la yaqum hatta sa a jalisa baya tashi ya daidaita a zaune shine ake ta da sosai iskira kaga malik ibn huwairi ya rawaito wannan ya kuma tabbatar kaga a haɗuwa shi da manzala sallallahu alaihi suna a shekarar ya ta sannan kuma a kwanaki kaɗan ya yi koma amma hadisi ne wanda shi ya rawaito shi don haka ya tabbata suna ba da maka yi inkarin cewa a ba za ya su yi istiraha ba wanda ya yi inkarin wani ya yi inkarin sunna yawa abin da malamai sun ta dogon bayanai akan matsayinta da sauransu eh, shi kuma wannan wanda yake bukata sai je ya abin da muke faɗa shine in sahabi ya faɗa matukar mutum sahabi ne wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da shi ya rayu da shi yana musulmi har ya bar duniya yana musulmi ya zama sahabi ya yi gwagwarmaya da annabi sallallahu alaihi wasallam to ko da takaitaccen rayuwa ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ya bayyana cewa yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaza to shikenan sai dai idan mai takaitaccen zama da annabi sallallahu alaihi wasallam ne akan kwatanta maganarsa da aikinsa da sauran sahabbai wanda suka jima tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma da suka faɗa mai suka ce idan na sai karo da nasu in karo ne kai tsaye to ana gabatar da nasu amma idan ya tabbatar da cewa e ya gani ko ba karo bane kai tsaye da dai kawai ko wasu daga cikin su ba sa yin abun ko kuma suna yin abun ko makamanta haka ana ɗaukar su sunna ne tabbata to balle a ce abun da kai tsaye sahabban da suka saba a kasancewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe sahabi ya ce mina sunnati kaza to shikenan kaka wannan shine ana daukar sa a matsayin marfu hukuncin marfu ake masa cewa abun da aka yi rafa'in sa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haka yake ala asahhil aqwal a bisa mafi ingancin zance to haka ake haka matsayin maganar sahabi idan ya ce minas sunnati kaza hatta inda hanafiya har a gurin hanafiya ne waɗanda ba sa cikin wanda suka tafi akan cewa a karanta fatiha bayan kabbaran farko to ko da a gurinsu kuma a ƙa'ida a tsarin mazhabarsu shine ƙaunin sahabi menene matsayin ƙaunin sahabi minas sunnati kaza idan sahabi yace yana daga sunna kaza inda ya faɗi wannan to ko a gurin hanafiya ne to ana ɗauka cewa wannan maganar ita ce aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ko kuma abin da yake faɗa bal qalan an-nawawi fil majmu' ita kai ba ma haka ba imam an-nawawi rahimahullah shi daga cikin abun shafi'iyya ya faɗi a littafin sa al-majmu' mujalladi na biyar shafi na 232 innahu al-madhhabu as-sahih wannan shine mazhaba ingantacce allabi qalahu jumhurul ulama wadda mafi yawan malamai mafi rinjayen malamai suka faɗi min ashabina wato mafi rinjayen malamai na daga malaman malamanmu da ma'ana malaman bangaren shafi'iyya yawanci idan ya ce min ashabina ko ya ce fi mazhabina yana da shafi'iyya inda imamun nawawi ne rahimahullah fil usuli wa ghairihi wato daga cikin malamanmu na bangaren usul da ma wasunsu min usuliyin na malaman usul da kuma wal muhaddisin da kuma malaman hadisi da suke tabbatarwa shine kawai in dai sahabi ya ce mina sunnati kaza to wannan shi ya zama sunna haka aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan shine mazhabi ingantacce

وعليه فمن العجائب ألا يأخذ الحنفية من هذا الحديث مع صحته ومجيئته من غير ما وجد ومع كراهية إثبات السنة على طريقته وأصوله وقال الإمام محمد بن موقع لا قراءة على الجنازة هو قول أبي حنيفة ومثله بالوجود للترقي نعم قلت har yanzu dai nake cewa ji shi mawallafin wannan littafi shine Sheikh Muhammad Nasiruddin yace rahimahullah wa bi hadha jazama al-muhaqqiq ibn al-humam fi tahrir da wannan ma'ana cewa a karanta Fatiha bayan kabbara farko jazama al-humam abuna wa bi hadha jazama al-muhaqqiq ibn al-humam wato al-muhaqqiq wanda yake muhaqqiqi cikin ilimi wanda mutum muhaqqiq wato mai bin diddigen ilimi ya tabbatar da haƙiƙanin abin da yake shine tabbas da abin da kuma a ƙura ne ya kamata a karkade wanda ke kaɗewa ilimi ƙura su kawar da ƙuran su bar tacicin ilimi su ne ake cin su muhakkiku, sanar cewa da muhakkik. to yana ta haƙiƙin ilimi kenan ya tabbatar da shi ya yayi masa ƙura abin da ba shi ba wato ce, al-muhaqqiq ibn al-humam al-muhaqqiq ibn al-humam shi ma da wannan yayi ya tabbatar da magana jagama bi ma'ana yi magana yanke kawai wannan shine hukunci fi tahrir idan an duba littafin sa at-tahrir wa qala sharikuhu ibn amir hajj wato wanda ya yi sharhin littafin at-tahrir din shine ibn amir hajj shi kuma yake cewa a mujalladi na biyu shafi na 224 eh, yana cewa wa hadha qawlu ashabina al-mutaqaddimin wannan shine maganar wato ashabina wato mutanenmu manya-manyan malamai da suke ɓangaren wannan mazhaba almutaqaddimina waɗanda suka shuɗe wa bihi akhadha sahibul mizan da wannan maganan ma'abucin littafin al-mizan yayi riko shi ma ya tafi kan cewa za a karanta fatiha bayan kabbaran farko a sannan wa shafi'iyya haka ne masabar shafi'iyya shine haka wa jumhurul muhaddithin haka na mafi rinjayen malamai ma'abuta ilimin hadisi su ma sun tafi akan wannan kulce ce na ci gaba da sake cewa dai wa alaihi to akan wannan kuwa faminal al'ajaibi Allah ya akula hanafiyatu bi zai zama abun ban mamaki abubuwan ban mamaki a ce hanafiya ba su yi riko da wannan hadisi ba ma'a hatihi tare da dukkan ingancinsa wa maji'ihi min ghairi ma wajhi da kuma yadda ya taho ba ta fiska ɗaya ba wato ta fiskoki daban-daban wa ma salahiyatihi li isbati sunna ala tariqatihi wa usulihi tare da kuma cancantan hadisin na tabbatar da sunna a bisa hanyar su su hanafiya ɗin da kuma usulin su su hanafiya usulin mazhabar hanafiya kamar yadda yake faɗa shine idan sahabi ya ce mina sunnati kaza to su ma sun yadda kan cewa wannan abun ana ba shi hukuncin hadisi saboda yawanci hadisi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da aikata abu to kuma haka nan ma sun yi ijma'i su malamai in sahabi ma ya ce minas suna kaza to shi ma akan ɗauke shi hadisi ne don haka ya ce to ai hanafiya ma suna daga cikin wanda suka tafi kan cewa in sahabi ya faɗi haka ɗin hadisi ne to ya kuma nan gashi sahabi ya faɗa don abdullahi da abbas radiyallahu anhu ya ce wannan suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma sahabi ne to ya ya faɗi haka amma kuma hanafiya ba su yi la'akari da wannan magana suka ɗauka shine sunna ba to shine yace famin al-ajaib yana bashi mamaki haka bayan sun riga sun yarda da cewa usulin mazhabin wannan ka'idar da malamai suka tafi akai su a kanta suke to nan kuma ga ka'idar ta tabbata amma kuma ba su yadda suka karbe suka ta suka yi aiki da ita ba domin da sun yadda sun karbe ta sun yi aiki da ita bai kamata su ce ba za a karanta fatiha bayan kabbaran farko a sallar janaza ba to shi ya kai yana matukar mamaki فقال الإمام محمد في المواطع صفا نتأليه لسبعين لديار أطبع عند سكة سكة دوبا فإمام آه، آه، الإمام محمد يفضي المواطع واتو شوى لا قراءة على الجنازة وهو قول أبي حنيفة لا قراءة على الجنازة بقى كرنت القرآن على الجنازة واتو إن جي سل الجنازة sai kuma ce wa huwa qawlu abi hanifa wannan shine maganar abu hanifa kaga hanafiya ta tafi akan haka to tunda shine qawlu abu hanifa abi hanifa kuma sannan ga ka'idar da da suka gina shi ta yace yana mamaki wa mithluhu fil mabsuq lisarafi misalin irin wannan maganar kuma ya zo abu ne a littafin al-mabsuq na imam sarafi a mujallabi na biyu شافي نفس 64 a aba'ar da aka duba a can ya ce wani mara نعم na ولما رأى بعض المتأخرين نعم. نعم، منه مولى هذا القول عن الساق ومجالسه عن الحديث قال بذلك لا تفاتن بمجرد أيما جاء الدعاء النووية أيما الدعاء والثناء الله فإن مسيرة الله تستيقظ من نزاعه بين الحديث وقوة إمامه فكأن طلب الحديث آخر صحيح ينبغي قرنه مع الحديث السميع ثم الفرق بينهما ومع أن هذا الشرع باطل في نفي لعدم وجوده فإنه يصير قبول زيارة السورة مع الفتح في الحديث وهي طريقة بيانته قراءة ذلك الشرع فيها عبرة نعم وإن لهم وإن لهم عزيبا أخرى وهي ولما رأى بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول أما لو كتشند sashin mutaakhiri wato na baya-bayan nan sashin waɗanda suke bin hanafiya amma na baya-bayan nan dogon da suka ga bu'u da hazal qawl suka ga wannan abu da hazal qawli an sawa suka ga gaskiya wannan magana ta cewa ba za a karanta fatiha bayan kabbaran farko a sallar janaza ba suka ga wannan magana gaskiya ta yi nisa daga abin da yake shine daidai a lokacin da suka ga haka wa mujafatahu anil hadith ko suka ga wannan magana ta ta ƙyanƙyane gefe mana ta ta nisanta daga abin da hadisi ya tanada to da lokacin da na baya baya suka fahimci haka so da cewa gaskiya hanafiya ta tafi akan abin da ya yi nesa sosai da daidai kuma sannan ya koma gefe daga hadisi to na baya baya kenan cikin hanafiya da suka fahimci na gaba gaba abin da suka tafi a kai qala da jawabi qira'atil fatiha sai suka ce ya halatta a karanta fatiha amma bi sharti an yanwiya biha du'a amma da sharadin in mutu ya karanta fatiha ya yi niyya a zuciya da cewa yana karanta fatiha ne ba don komai ba sai don addu'a ma'ana bi matsa wannan karatun fatiha a matsayin addu'a ne ga wani mace wasala ala Allah kuma wannan karanta fatihan ya zamanto ana yin ta ne da niyyar yabo ga Allah wato dai kamar nan din ma ba su tafi kai tsaye kar a karanta fatiha ba saboda sun ga dalilai can na gaba gaba sun tafi kamar gefe da yadda yake daidai to sai suka yi so su shigo da shi su daidaita amma kuma sai suka kawo sharaɗi wanda shi kuma ya ɓata tsarin da abin da ake kai shine Ya ce, wa inna mashtarar zalika tawfiqan minhu sun faɗi haka ne kawai don wato dacewa daga gurinsu bi a wato ta yadda suke rayawa rayawarsu cewa bainal hadith wa qawli imamihim tunda sun san imamu abu hanifa ya kan cewa a karanta abin da za a yi yabo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ba karatun fatiha ba to da suka je suke son suna ganin imam abu hanifa ya yi kuskure a wannan faɗi da ya yi in an kwatanta da hadisi duk wani mutum in ya faɗi magana sai magana ta yi karo da hadisi to mutumin ya yi kuskure to makawai sai dai abin da za a gane shi ne da gangan yi wannan kuskuren ko kuma a'a ba da gangan yayi ba kuma sannan kamar irin wane ana ganin zai faɗi magana ne don cin zarafin hadisi kamar irin abu hanifa rahimahullah ba zai magana don cin zarafin hadisi ba da malami ne wanda ya yi wa addinin Allah hidima kuma ya yi wa hadisi hidima ya kuma yi wa ilim shari'ar musulunci hidima to a yanzu misali in wani ya ce da ana karantawa sai ka ce abuna imamu abu hanifa ya yi kuskure cikin faɗin abun da yake ganin za a yi alhali kuma ga hadisi sun ya yi karo to cewa ya yi kuskure sai na ce ka ji karatun zamani kuma ce shi yasa na ce muku kuɗi ana karanta littafin albani ko wani abu makamancin a ah, shi wato a yanda yake yana matuƙar ba da kariya ne a iliminsa ga sunnar annabi sallallahu ne to idan yana magana ko rayu in yi magana ko da magabata in bai ga magana su ga hadisi karara kuma ta aikaro to yakan yi magana da da ƙarfi wato a wajen yin raddi ga magana sai kowane mutum da ba akwai ɗabi'arsa yau kowane mutum akwai ɗabi'arsa abu Ah, wani ɗabi'a su dama shi da ya ga ka taɓa abin da yake shi ne daidai to ran sai kan ɓaci da wuri ya abun nan to sai dai in aka duba sai aka cewa kamar wane ko an ga ya taɓa an san dai ba da ganganye ba to wani ne zai iya wannan tunanin ko da a cikin malamai su kamar wane gaskiya ba da ganganye ba wani kuma kawai zan su zai ce kamar irin wane a cewa ba da ganganye ba ai kawai yana da ilimi ya riga ya sani alhali kuma kowane dan adam yana iya mantuwa ko ya iya abunan to don haka yake faɗin magana to ma'ana yake ga sunan suna raya bainal hadisi wa kauli imamihim suna son su gwama tsakanin hadisi da maganar imamihim wato imam ɗinsu wato yana nufin abu hanifa cewa tunda abu hanifa ya ce ba za a yi karatu bayan kabbaran farko ba su kuma da suka zo suna hanafiya din amma daga baya sun gane cewa gaskiya abu hanifa abin da ya tafi akai ba haka bane abin da tun daga hadisi ingantacce tun daga hadisi ingantacce to shi sai sai suka ce a su suna da eh, ya halatta za a iya karanta fatiha din wannan lokacin imam abu hanifa baya nan a duniya suke wannan magana Ko ya ganin za a karanta fatiha amma da sharadin wajen da kar su bar imamu abu hanifa eh, wato a ce kai tsaye ya yi kuskure ko kuma kai tsaye abun da ya faɗa ba daidai ba ne suka ce ya halatta za a iya karanta fatiha din, amma da sharaɗin wato a yi niyyar yin addu'a da yabon Allah da wannan karatun fatiha to wai karanta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka shi wai karanta ba kaga gyara ne amma tare da wani abu kuma shi kuma daban yau ba yi gyara zalla ba eh, garin a gyara saboda martaban wasu shi ta yawanci idan ka ga mutane sun rinjayu zuwa ga wanda suke la'akari cewa shine imam a tafiyarsu to in kana suka kakkaɓe su da gaskiya kuma abin da ke kai ba daidai ba ne kai kuma kana da gaskiya to sai ka yi a hankali inda za ka yi sa'a shi imam din ya yadda wato ya fahimci gaskiya ya gane shi ya je ya gaya musu abin da da suke kai ba daidai bane to wannan shine mafi sauki to shi kuma sau da yawa in dai mutane su riga su rike mutum a matsayin shi shine shine imam to ba ta yake da da maganar wani ya ce abun da na yin nan kuskure ba masu yi wanda yawanci sun kare ma abu ne sai daidai kun an samu yanzu Eh, abin irin duka in madina ko shi imamu abu hanifa rahimahullah abin da ka bashi udiri kawai shine ba mamaki wannan hadisi na abdullahi bin abbas bai je gunsa ba ba mamaki bai je gunsa ba saboda lokacin da imamu abu hanifa rahimahullah ya yake raye wato harkar ilimi ya iso gun mutum wato yawanci yana da wahala akwai hadisai biyawa da suka iso abu hanifa rahimahullah ta hanya za'ifi ba ingantacciyar na ta hanya sahihi alhali an diddige ya ka samu kuma wa ina hadisan wato akwai rauni yanzu inda za ka tada wani dattijo ko kuma ka same shi wanda yake raye wani dattijo a can ƙauye ka taho da shi ka zo ya baka bayani akan abubuwa wanda ya shafi ko kasuwa ko mu'amala ko wata sana'a za ka ga yana da sauƙi a cuce shi cikin sauƙi saboda abubuwa da yawa shi abin da ya sani iya saninsa kawai takaitacce ne yana cin tsaye abubuwa da yawa ba su iso gurinsa ba waɗanda suka iso gurin nasa ma ba su iso maka ta wata hanya da zai iya abun nan ba to haka zamanin imamu abu hanifa rahimahullah yadda jama'a suke gaban da yadda bayan sa suka zama haka eh, abunan za su ɗau hadisai su iso masa da shi alhali hadisai ne da'ifai shi sa zaka ga wani kai yana kafa hujjoji da yawa a mazhabarsa da hadisai da'ifai ya ce kawai aiki shine a yi kaza a yi kaza a yi kaza alhali yana ganin wannan aiki a yi kaza din shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma na bayan ku sun gane cewa ai duk hadisan da ya kafa hujja da su akan mas'ala kaza hadisai ne ga ifai ga hadisai ingantattu ne sun tafi akan hannun riga da wancan abun da shi kuma ya kafa hujja to sai ka samu idan mutum abu ne ya yi sake ko kuma ya yi rashin sa'a sai zai ta kaushin magana akan irin su imamu abu hanifa haka imamu malik rahimahullah shi ke biye da imamu abu hanifa za ka shirke biye da imam abu hanifa idan aka ce a wasu hadisai shi yasa za ka ga shekul islam ibn taimiyya da ya zo can bayansu bayansu sosai da ya zo sai ya rubutu ya rubuta littafinsa saboda mutane su gane matsayin waɗancan a imma imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad da sauran wasu a'imma kamar irin su imam sufyan sauri da sufyan ibn uyayna da makamantansu um, wanda suka fi shahara da sune hudun nan imam abu hanifa imam malik imam shafi'i da kuma imam ahmad ibn hanbal sune da aka tizgo mazhabobi ga aka jingina gare su kuma sune da suke ta tafiya akan abin da suka fahimta na hadisi to za ka ga cewa shekul islam tun da ya zo bayan su nesa ya ga yadda mutane suke kuma ya samu dama ta binciken ilimi da hadisai da yawa ya samu hadisai da yawa waɗanda su can su riga sun tafi a kai amma hadisan za'ifai ne wasu hadisan kuma kaza ne wasu hadisan kaza ne sai ya rubutu don mutane su gane matsayinsu su san irin hidimar da suka yi wa addini da kuma irin yadda aka yi kyautata zato gare su wajen ikhlasi yaushe za a yi rafa'ul malal anil a'immatil a'la ɗauke zargi kawar da zargi daga manya-manyan a imma ɗin nan guda hudu sanannu da suka shuɗe sunan littafin kenan ɗauke zargi ko ɗauke tuhuma ko ɗauke zargi daga manya-manyan a imman nan guda hudu da suka wuce to shi ne ce in ka ga matsala ɗaya daga cikinsu ya kafa hujja cewa sunna shine kaza ko kuma ya tafi kan cewa kawai kaza za a yi ko kuma ya fi kan cewa kar a yi kaza sai kai kuma ka samu wani hadisi ingantacce wanda yace ayi wannan abu yanzu kamar wanda muke magana yanzu kaga imamu abu hanifa yace kar a yi karatu bayan kabbaran farko kar a karanta fatiha ne abin da ya to nan kuma ga hadisi mun samu daga sahabi ya ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce a karanta fatiha har ma ana iya kara sura kaga imamu abu hanifa kawai eh, eh, shekul islam ibn taimiyya yake in ka ga irin haka ta faru to ka ɗauka shi wannan imam ɗin da ya ce kar a yi kaza alhali da hadisi ingantacce ya ce ka ɗauka kawai hadisin bai je gurinsa ba lokacin da yake raye na bayansa ne suka samu hadisin ko kuma hadisin ya je gunsa amma ba ta hanya ingantacciya ba don haka ba zai aiki da wannan hadisin yau saboda haka irin wannan su ne suke ah, faruwa kaga ah, a imma sun ce kaza to wasu aka je har wasu suna iya cewa ka faɗi ba karatu fiƙi ba ta lokaci ne ko wani za ka je ya ba ko shi saboda tsawar shi mai ilimi ne eh, ba za a ɓata lokaci a karatun fiƙi ba eh, da tiwa za ka ga ko karance karantun mu da muke yi ba su bai za ka ga an ɗauko littafin fiƙi a yanzu ana karatu ba amma ka ga kamar iyayenmu da da su je da su nan in sun fara karatun su yawanci za ka samu daga fiƙi ne an ɗauka za ga dattijo ya dau kawaidi ya je ɗaukan karatu ya dau ahlari ya je ɗaukan karatu ya dau ishmawi ya je ɗaukan karatu to mu yanzu wani idan bai fahimta ba sai ya ɗauka cewa waɗancan karatuttuka ne yake ganin na ɓata lokaci saboda ai an kafa hujjoji da abubuwan da zai ne an yi waye an yi waye wannan maganganun duka ɗanyanta a cikin experience na ilimi ita kai mutum ga wannan ko kuma neman shuhura sheka shi shekul islam ibn taymiya rahimahullah yace na farko ka sani duka waɗannan a'imma din babu wanda yake neman wata shuhura a duniya dukkansu kuma babu wanda zai ga hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko duniya za ka aje masa gaba ɗayan ta ka aje ta a gefe ka ce bar wannan hadisin babu shi dukkansu irin su imam malik an masa bulala an hana shi fita masallaci an yi kaza akan hadisi guda amma ya jajirce duk wani abubuwan ya ce sai dai a masa su ba zai sauka kan wannan hadisin imamu ahmad ibn hanbal an hana shi haɗuwa da jama'a ma gaba daya an mai da shi sallah a cikin gida yana bi za a kira sallah amma sai dai ya sallah a cikin gida da iyalansa saboda ne saboda hadisi ya tsaya a kai waɗanda suka yi jajircewa to za ka san cewa ko duniya aka ajiye musu babu wansu da ita imamu ahmad sai da yawa yi gari ba shi da abinci illa dibino zai yi azumi amma dibino ne suhur dibino ne buɗe baki irin ina duk sun jure wahalhalu don addinin musulunci da kuma tsantsar tsayuwa a kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam imamu imamu malik rahimahullah ya yi gudun hijira don hadisi da sake dawowa to irin ina abubuwan idan mutum ya zo ya ce yanzu zai yi kaushin maganganu ko kuma a'a ayyuka da shi ya san hadisi duk shirme ne yawa saboda haka za ga maganganu idan aka zo ko aka ce ah, to me yasa shi imamu abu hanifa ya kaza ko sai da koma rafa'ul malam anil a'immatul a'lam daga cikin dalilai wata kila wannan hadisin shi bai je gunsa ba kawai mafi sauki kenan tunda shi din ya ce ba shi ba ma ya gani hadisin ba yace idan yana cikin kabarinsa kai kana karatu kaga hadisi ingantacce sabani abun da ya faɗa yace to shi yana cikin kabarin nasa ya bar abun da ya faɗan ya dawo hadisin da kai ka karanta bayan to tun da ko yake da wannan aqidar ka san cewa to ran da kaga yayi wata magana da ta yi sabani da hadisi to ka dauka bai zo wannan hadisin bane in da ya zo wannan hadisin to hadisin bai zo masa ta hanya ingantacciya ba to dukan su haka suke shi yasa in ka karanta rafa'ul malam anil a'immatul a'lam zaka gane cewa waɗannan malaman su ne malamai cikin da zai zai zauna yi awa arba'in da takwas bai sake alwala babban da hidima da nafila da rubutu da karantarwa babu da yake yi awa arba'in da takwas kwana biyu bai sake alwala ba kaga ba sa bacci daga rana ba bacci kuma bai cika ciki da kowane irin karkace an ce yana da basu ba yawa mutum a kai shi gida ma yana da basu wai shi ba ya rike alwala sai su duk ba su yi wannan ba yawa to kaga wannan ke nuna ma yadda suke ta ibada irin wannan ba za ka ce an cewa mutum ya yi shekara 16 ba a taba sa da ikama baya cikin masallaci ba duka da biyar na shekara 16 imam malik to shekarun ta nawa a duniya gaba da 79 shekarun ta 79 to 60 a cikin su duk saloli biyar din nan kullum ba a taba sa da ikama bai shigo masallaci ba ko mafi yawan sallolin da ya zama malami duka a masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko ku kalla da ya sai an ninka ta sau dubu akan sauran masallatai in ba masallacin Makka ba to anan yace sallah kuma kowace sallah sai ya je cikin masallaci kafin a tada ikama bai makara ba a shekara 60 Imam Sufyan shi ko bai rasa sahun farko ba a shekara 48 duka sallori biyar na kowace rana na tsawon shekara arba'in da takwas sahun farko bai wuce shi ba to kai ka zo kawai danye da kai shara kana cewa su ka zane a aka zane hadisan da suke kama hujja da su bai ne a a mene ne ka san da mana yanzu shi kawai mutuwar idan ya yi kaushi to nan ne za a har gwamnati za ka ga to nan ne take tsoronsa dama kaushin sai zama kamar jari ne yau in ka iya balbali tujari don za a rinka kiranta za a rinka yin kaza to wannan shine rayuwar mu to kaga inda za ka rike jari gina lahira ya zama don gina duniya to tir da wannan Allah ya kiyaye to shi inna a imma din duk abin da za ka yi ka tabbata cewa a shekul islam kawai yi littafin da karanta rafa ulama na anil a til anam za ka ga adalci irin na malamai wa malamai yan uwansu musamman malamai magabata wanda suka yi aiki tun ba a san za a haifi mutum ba shekaru sama da dubbai suka wuce kafin nan tukuna ta abu nan sama da shekara dubu suna aiki wani littafi al-ma'una ala mazhabi alamin madina littafi ne kawai zalla yawanci hadisai ne da bayani akan a mazhabar malikiya ne ake yi al-ma'una ala mazhabi alamin madina to wannan littafin shekararsa kusan dubu da ɗari biyu ne shi littafin wanda ya wallafa littafin yanzu wallafa littafin zuwa yau sama da shekara dubu da ɗari da tamanin to kuma an yi shi a mazhabar malikiya to to me kake tsammani tun da can suke aiki saboda haka abubuwa yawanci ana bukatan mutum ya yi nazari sannan kuma ya wanke zuciya musamman ga waɗanda suke magabata in ko ba magabata ba in a zamanin ka ne ka wanke zuciya game da malamai karkarin ka abubuwa Eh, da zafi wanda bai da amfani saboda haka eh, a nan imamu abu hanifa rahimahullah watakila wani hadisun bai san shi ba har ya bar duniya hadisun bai zo gare shi ba da yawa imam malik rahimahullah lokacin da aka ce eh, abunan khalifa na wannan lokacin ce wannan muwatsan saboda yadda ta taro hadisai ana ji da muwatsa a wancan lokacin wannan muwatsan kawai za mu rataya ta a jikin ɗakin ka'aba duk musulmai in sun zo aikin hajji za a gaya musu cewa kar su yi aiki da wani littafi in ba mu watsa ba a imam mu ya ce an kai haka kai kuskure sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam da yawa sun watsa a duniya wanda ban taba jin abin da suka tafi da shi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to idan kace mutane sai da muwa tsara su yake to wancan hadisan da sahabbai suka tafi da suka yada a duniya a wani guri wanda ni ban taɓa jin labarin su ba iya abin da na sani na rubuta kace sai shi za ya amfani to me za ka ce wa Allah in aka tambaye ka game da wancan hadisi yanzu ga inda a zamanin wani aka ce shugaban kasa ko nan ko gwamnan jiha ko ciyaman na local gama ya ce a kawo littafin da na rubuta a ce da shi za a yi aiki a gwamnati kan ai kallo na ma sai ka biya haka abu yake amma ka duba saboda irin ta zato na ikilasi da zamu musu a ce za a rafe littafin sa a Ka'aba amma yana ba da uzuri yace wannan bai dace ba ya hana to haka suke ba amma haka ji mutum ya zo a yanzu yana ta kaushi a magana a kansu a ce fikihu malamin fikihu akwai wanda ya ce cewa malamin fikihu su suka kawo mana rikici cikin addini musulmi wani yana karanta da mutane yana faɗin wannan magana subhanallah نسأل الله السلامة والعافية آه فكأن قوله حديث آخر أنا يكون إلا متأخر لو كنت يجب سننزع متنزع ساجدا ولما رأى بعض المتأخرين إن شاء الله تعالى والله أعلم فأنا فأشاء الله يكون ذلك والحمد لله صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله مرة من ثلاثة ما جاء لك إلى أن يكون عليكم ورحمة الله وبركاته وما شاء مالك من أبوابك إلى أن يكون كما الذين تبعون ما حمل مقلنا بإذن الله وعلى آله

dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su su da addu'o'i muna fata Allah karɓi addu'o'in ah, yawanci irin abubuwan kullum ana faɗa ana maimaita abubuwa na jinnu jinnu jinnu ya yi yawa a cikin mutane yanzu ya ce iyalinsa da ƙanwarsa kanwata suna fama da to shi yasa kullum mutu ya rinka taka tsantsan a hankali ko a wajen mu'amalantan ƴaƴa ko su iyalai din duk lokacin da mutum ya ga iyalin suna wasu abubuwa waɗanda ba kare tsaya ya yi wani hukuncin da bai dace ko kuma ɗaukan wani mataki mai zafi sai an bi dai ya zaura yawanci jin sun yawa yanzu ne su zo su suke sa yawa musamman ɓangaren mata yawa suna tasiri a ɓangaren mata da yawa kuma sun fi wahalar da su yawa kuwa ga abin da ya tana wasu abubuwa ko a wajen tashi a ɗauka kawai ita take ta wani wani ya ta duka a yana ta tsine wa yasa ko yana ta duk ba haka wani in ka bi bi a hankali sai ka samu kawai jini ke juya mata hankali ko mata ta ci kawai abin da haka kawai ta dawo tana ta inda musifar mata ya wuce gona da iri ya ka ɗauka akwai matsala a ciki yau kar mutum ya biye a aji shi wannan ta aika za ta aika a sai bi diddige gaskiya yawa duk yawanci irin wa'ina abubuwan suna wani a a mutum ya zo ya dawo kawai in ya ajiye kudinsa in ya koya sai ya koya inda ya je amma ya zo ya rinka a an taba a an dauke to ya biye a hankali ba ma ki matar ta dauka ma wallahi ba da ba da sanin ta ba wata matar ba wai tana sata bane ko wani abu nan duk irin wannan uba musibu sun yi yawa na na ina cikin mutane Allah ya kiyaye salamu ta lafiya shi za kullum addu'a da yawaita azkar yana da matukar muhimmanci ah, wanda ya turo Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah ya yi dukkan jinnu masu ayyuka miyagowa bani adam musamman bayan Allah musulmai in masu shiriwa ne Allah ya shiryar da su da wanda za su kace kudin wayansu da wanda za su kawo su cikin wani hali da wanda za su sa abunan ko ma'aura su shiga wani hali duka in masu shiryuwa ne Allah ya shiryar da su in masu suna nan akan wasu da zaluncinsu Allah ya daga-daga da su Allah ya ɗaiɗaita su Allah su wani kullum addu'a shine muhimmin abu muna fata Allah kawo mana ƙarshen irin wani abubuwa ko kuma Allah wani wataala ya takaita mana su yawanci a cikin al'umma wannan bayan Allah da suka turo Allah wani wataala ya ba su lafiya wadda aka karbi takardun su da neman aiki Allah wani wataala ya sa a daji Allah ya ba da nasara da wadda suke ganin alamun alkhairi muna fata Allah ya sa ya zama alkhairi Allah ya ba da nasara a wadda ba su suka suka musu yawa Allah ya bada ikon biya Allah ya tsare musu biya a wanda suke fama da jari Allah subhanahu wataala ya kawo musu jari ne albarka da dukkan wanda suka ambaci bukatu daban-daban da aka ambata akwai aihuwa ne mana wace wanda suke da juna Allah subhanahu wataala ya sauke su lafiya ya ba su zuriya tsayi ba dukkan bukatu da aka ambata masu damoyi Allah ya yi musu masu bukatu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi abubuwan da suke damu mu a wannan kasa Allah ya kawo mana karshen su abinda ya gagare mu Allah ya isa mana a kansa duk wanda yake da damuwa ko a rayuwarsa rashin lafiya ko wata jinya Allah ka bashi lafiya a cikin mu duk wanda yake da damuwa ko a cikin harkokinsa ko wasu damoyi da shi kadai ya san suke damunsa Allah subhanahu wataala ka yaye masa Allah ka warware wanda yake da damuwa cikin zuriyarsa ko iyalansa Allah subhanahu wataala ya kawo masa dauki Allah ya kawo sauki Allah ya kawo da damuwa ne dukan mu gaba duk wani mai damuwa cikin abin da yake damunsa ya Allah kai mana agaji ka kawo mana dauki a kansu innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ya hayy ya qayyum ya Allah abin da ya gagare mu kai san mana a kansa abin da zai zama nasara a gare mu duniya da lahira Allah ka tabbatar mana da shi abinda zai zama mana jarrabawa Allah ka yi mana maganinsa اللهم wa لنا أمورنا wa عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا waɗanda za su zama shugabanni na ƙwarai ya Allah wanda za ka yi aiki da su su zama alkhairi gare mu a kawar da matsalolin ƙasar nan ya Allah Allah ka ba su waɗanda suke nufin handamewa da azurta kansu da ɗaya da dukiyar talakawa Allah ka hana su ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram اللهم صل لا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم عليك بأعدائنا يا حي يا قيوم من جنهم وإنسهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبادر منهم أحدا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك